sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar biyar ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara ba da rigakafi. Ƙananan asibitoci saba'in a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar. A cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump. yanzu ya zama dole gwamnatin shugaba donald trump ta fara karbar sabbin takardun neman kariyar shirin daka a cewar wani alkalin kotun tarayya A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ya rage kwana biyu a yi babban zaben kasar Ghana. Shugabar hukumar zaben kasar ta ce hukumar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben a bisa gaskiya da adalci. sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsalolin tsaro da ya addabi arewacin najeriya A kazalika muna tafe da rahoto na musamman akan matsalolin rashin aikin yi wanda ya addabi matasa a najeriya baba yakubu makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Ƙananan asibitoci saba'in a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar a cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin. an samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafan saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin a cewar rahotannin kafafen yada labarai allurar rigakafin ta rasha kashi biyu ce bayan sati uku aka shirya ba da allurar ta biyan bayan an yi ta farko dubban mutane ne suka yi rajistar karɓar rigakafin ko da yake nan take dai ba a san yawan rigakafin da aka sarrafa ba ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran amurka daga somaliya bisa umarnin shugaba donald trump da ke ci gaba da ƙoƙarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi ba tare da bada cikakken bayani ba ma'aikatar ta pentagon ta faɗa a wata 'yar takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galiban dakarun amurka da kaddarori a Somalia zuwa farkon shekarar 2021 akwai kimanin sojoji 700 a ƙasar da ke gabashin afirka waɗanda ke ba da horo da shawarwari ga sojojin somaliya a ci gaba da faɗan da suke yi da ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta alshabab mai alaƙa da alƙa'ida. A kwanan nan Trump ya bada umarnin a rage yawan dakaran Amurka da ke Afghanistan da Iraq kuma yana sa ran janya wasu koma dukkan dakarun kasar da ke Somalia. Janar Mark Miley shugaban haɗakar manyan hafsoshin ƙasashen ya faɗa a ranar Laraba cewa har yanzu ana kan yin muhawara game da makomar yawan sojojin Amurka a Somalia. Matakin janye dakaran na Amurka daga Somalia da shugaba Donald Trump ya ɗauka yayin da kwanakinsa a matsayin shugaban ƙasa suka kusan ƙarewa ya janyo ɓacin rai sosai daga 'yan Somalia waɗanda a yau Asabar suka roƙi shugaba mai jiran gado ya sauya matakin. Dole ne gwamnatin Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka a cewar wani alƙalin kotun tarayya. Alƙalin Amurka na gunduma Nicholas Garofis ya gano cewa Wata takardar umarni da makaddashin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Chad Wolf ya fadda a watan Yuli ba bisa doka aka fadda ta ba. Umarnin ya dakatar da karbar sabbin takardar neman kariyar daka shirin da ke kare yara baki kada a mai da su kasashen su na asali. Umarnin ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabunta takardar daga shekara biyu zuwa ɗaya. Hukuncin da aka yanke a jiya Juma'a ya biyo bayan wani da Nicholas ya yanke a watan Nuwamban da ya gabata. wanda ya gano cewa ba a tabbatar da mukamin wolf ba a hukumace nicholas day babban alkali ne a kotun amurka ta gunduma da ke gabashin new york alkalin ya kuma ce gwamnatin trump na da nan da kwana uku ta da sanarwar cewa yanzu ana karɓar sabbin takardun daka ya kuma ba gwamnatin wata daya ta ba da rahoto akan halin da shirin yake ciki. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana inda ake shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar a jibi litinin bakwai ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. A wata hira da muryar Amurka, shugaban hukumar zaben ƙasar ta ce komai na tafiya daidai ga fassarar hirar da Peter Cotley ya yi da ita. yayin da ya rage kwana biyu a yi babban zaben kasar ghana shugabar hukumar zaben kasar ta ce hukumar ta shirya tsab domin gudanar da zaben a bisa gaskiya da adalci to kowane mataki ne hukumar ta ɗauka don tabbatar da an yi zaben gaskiya da adalci What we've done is to strengthen and deepen our processes. Ta ce abinda muka yi shine daidaitawa da zurfafa ayyukanmu kuma mun yarda cewa matakan gudanar da zaɓuka ba wai na kwana ɗaya ko biyu bane A saboda haka mun ɗauki matakai don tabbatar da ayyukanmu kuma akwai abin da muke kira Let the Citizen Know Platform wanda zai samar wa 'yan ƙasa sahihin ingantaccen labarin ayyukan da muke yi musu na yau da kullum akan lokaci kuma. relevant and timely updates on our work. Kalaman na babban lauyar Jin Adekwi na zuwa ne bayan ganawa da wakilan masu sa ido kan zaben na cikin gida da na waje a hedkwatar hukumar zaben kasar da ke akra babban birnin kasar. A jiya Juma'ar Mrs. Mensa ta bayyana wa wakilan ci gaban da aka samu ya zuwa yanzu a shirin zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a yi a ranar Litinin mai zuwa. A halin da ake ciki, jami'an hukumar zaben kasar sun bawa tsohuwar shugaban libya ellen johnson salif wacce ke jagorantar tawagar wakilan sa ido a zaben na ecowas da tsohon shugaban afirka ta gudu kaglena matlante cikakken bayani wakilin muryar amurka peter cotley ya yi hira da babban lauyar jin mensa shugabar hukumar a hirar miss mensa ta ce hukumar ta shirya tsab domin gudanar da zaben electoral process very transparent. Ta ce tsarin gudanar da zaben tsari ne bayyananne kuma mun baiwa masu sa ido na cikin gida da na kasashen waje damar sa ido akan zaben. Ta kara da cewa a yanzu haka muna da kungiyoyi masu sanya ido kan zaben na cikin gida da na kasashen waje 28. Sannan mun baiwa kafafen yada labarai kusan dubu goma takardar izinin bibiyar zaben a karan farko a tarihin zabukan kasar. be able to observe and monitor the elections at no cost. To Madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. jiya Juma'a Prime Ministan kasar Canada Justin Trudeau ya ƙi yin bayani game da rahotannin da ke yawo na yiwuwar cimma yarjejeniyar da ta shafi babbar jami'ar kamfanin Huawei da aka yi wa ɗaurin talala a Vancouver. Prime Ministan ya ce babban burinsa shine ganin an sako 'yan ƙasarsa biyu da ke tsare a China a matsayin ramuwar gayya. An kama 'yan kasar ta Kanada ne Michael Kovrig da Michael Spava bayan da hukumomin Kanada suka tsara wata babbar jami'ar harkokin kudaden babban kamfanin sadarwar Huawei Mang Wanju bisa umarnin Amurka a watan Disamban shekarar 2018. Tun daga lokacin man take kokarin kaucewa kawo ta Amurka. Za mu ci gaba da aiki tukuru don ganin an sako Covid da Spava abinda Trudeau ya faɗa kenan a cewar Reuters. A ranar Alhamis, Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya ba da rahoton cewa masu gabatar da kara na Amurka da lauyoyin da ke kare kamfanin Huawei sun tattauna batun yarjejeniya don kawo ƙarshen shari'ar Mang a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira DPA a takaici. Hukuncin wata kotu a Hong Kong ya karfafa kiraye-kirayen da ake yi na a fito da wani tsari mai zaman kansa na sauraron korafe-korafen da ake yi game da 'yan sanda. A daidai lokacin da ake ci gaba da yi wa 'yan sandan zarge-zargen kamun ba gaira ba dalili da kuma amfani da karfin da ya wuce kima. A da ana kallon su a matsayin waɗanda suka fi ƙoƙari a nahiyar Asiya. Amma aka fara cakar rundunar 'yan sandan birnin mai jami'ai dubu talatin saboda matakan da suka ɗauka a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a Hong Kong a shekarar da ta gabata. 'Yan sandan sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da feshin ruwa da na barkono don wargaza masu zanga-zangar da suka ƙi ji suka ƙi gani. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. koma Najeriya yayin da matsalolin tsaro ke neman gagarar kundila a arewacin kasar musamman ma tashe-tashen hankulan Boko Haram da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa wanda a kullum lamarin ke karuwa duk da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke cewa suna yi. Wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya aiko mana da rahoton. matsalolin tsaro da ke ci gaba da wanzuwa a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da cewa 'yan Najeriyar tuwa ƙwarya. Arewa maso yammacin Najeriya ita ta fuskantar wannan ja'iba Aminu Aliyu Barau ya ce su a yankin birnin gwarin jihar Kaduna suna cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu. Wallahi Haji Hassan, fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani. Wa'annan miyagu. In ka ga sophisticated weapons da suke rikewa, bindigogin da suke rikewa ya wuce yadda kake tunani. Ka rasa ma ina suke samun wa'annan bindigogi. Suna nan cikin dazuzzukan birnin gwari. Shiru wallahi al'amarin kullum ƙara ta'azzara yake. In da mu abun da mutanen birnin gwari muke so, abin mutanen nan duk an san inda suke, an san inda suke a boye a cikin dazuzzukan nan a bi su sojoji su bi su ta sama ta ƙasa a sa ran cewa za a yi aikin nan su ma al'ummar jihar katsina labarin bai canza ba a cewar shugaban wata kungiyar faran hula a jihar abdullahi aliyu katsina akwai matsaloli na tsaro a wannan yankunan musamman idan ka kalli yadda abubuwan suke sauki a wannan bangare su tsananta a wancan bangare idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa na matsalolin da su kansu 'yan gudun hijira suke ciki da kuma su ƙauyukan da ake ta kai ma hare-haren suna cikin wani yanayi na fargaba duk abubuwan da suka faru 'yan baya-bayan nan na kisa da sacewa duk ya ƙara tada hankalin mutane kuma ya Kara nuna irin girman matsalai matsu yankunan suke fama da shi musamman muka abin da ke faruwa a birnin gwari na kwanan nan da kuma abin da ke faruwa a zamfara to ita ma jihar katsina ba a baya take ba tana fuskantar waɗannan matsalolin kuma su kan sauran garuruwan babu kwanciyar hankali shi ma Ibrahim Janyau da ke jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ya ce a halin yanzu suna fuskantar matsala sosai. Ina mai tabbatar ma yanzu akwai yankuna da yawa waɗanda a yankunan jihar Zamfara da mutane kayan gonansu sun isa su girba dawa ba su isa su je su nemi su yi girbin nan ba saboda tashin hankalin da suke da ba ƙauye yawa an ce mai sai ya biya naira dubu ɗari takwas ko dubu miliyan ɗaya ya je gona ya girba me ya girba me ya nema ya samu har kawo gida har ya ciyar da iyalan shi ya kai kasuwa ya yi al'amuran yau da kullum. Kazalika su ma 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na caccanza salon yadda suke tafka aika aikar su. Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma ya ce abin yana ɗaure musu kai. Kullum muna magana akan cewa Boko Haram ba ta karewa, Boko Haram ta addabi jama'a, Boko Haram ta yi kaza. Gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki. To amma a matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abun kuma babu ainihin niyya na gaskiya. Mun sani shugaban ƙasar Najeriya yana da niyya ya ga gama wannan abin. Su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram a zahiri sun nuna suna da niyya to amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka ba a cikin sanarwar da take fitarwa a bayan nan hedikwatar tsaron najeriya ta ce tana samun nasara akan 'yan ta'addan a duka sassan najeriya kamar yadda navy commander abdulsalam sani na hedikwatar tsaron najeriya ke min karin bayani a inda muke gudanar da waɗannan wato yaƙi muna samun haɗin kai na mutane wajen ba da bayanai musamman na sirri to muna tabbatar ma jama'a cewa wato hukumar tsaro ta najeriya ta ƙara ƙaimi, mun ƙara matsa namba a kan wajen wannan yaƙi da muke kuma muna samun nasara a kai in ka duba daga baya bayan nan ma irin nasarorin da aka samu musamman wajen samu inda mutane suke samar da bayanai an samu nasarar kama mutane da dama kuma an sha kama waɗansu an kakkashe su a wurare daban-daban wato mun ƙara matsin namba da kuma ƙara kaimi akan wannan yaƙi da ake kuma in allah da nan ba da jima ba kaɗan za mu samu nasara a dukkan sassa da ke cikin ƙasar nan gaba da Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To kamar yadda matsalolin tsaro ke addabar wasu sassa a Najeriya haka zalika rashin aiki gi ya zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar matasa a ƙasar. Matasa kan shafe shekaru suna neman aiki bayan sun kammala karatu. Wani rahoton ƙididdiga ta ƙasa ya nuna cewa sama da miliyan 21 na matasan Najeriya ba su da aikin yi. wakiliyar murya amurka hawa umar na dauke da rahoton matasa a najeriya kan shafa shekaru suna neman aiki sai dai wasu kan nemi mafita ganin yadda samun aikin ya zama na mai rabo kimanin ɗalibai dubu ɗari biyar ke kammala jami'a a duk shekara a faɗin najeriya banda waɗanda suka yi karatu a ƙasashen ƙetare suka dawo gida domin neman aiki wani rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa ya nuna cewa sama da miliyan ashirin da ɗaya na matasan najeriya ba su da aiki na kusanta da wasu matasa ga abin da suke cewa. Suna na Siraju Haruna, na karanta sociology. Har yanzu dai muna ta neman aikin dai odo kwanakin baya dai na je Nikon Insurance na samu dan karamin aiki a zan contract suka ba ni tsawon shekara shekara biyu. Muna cikin yi dai da su rana ɗaya kuma ka wayi gari sai muka tare da suka ce mu bar aikin ba leta ba payment of 2 to 3 months salary ba labari to yanzu shine ko muke nan da VIO saboda mun riga mun san aikin mukan yi renew particulars mukan yi registration plate number da sauransu aiki ne dai ko muke based on commission domin kace lalle sai abin da aka ba kake so a baka ba za ka samu ba na we are ready kawai Allah ya hore mana abin da zamu ci ne ba wai muna yi lalle akan abin da muke so su ban ba Bashir Yusuf matashi ne da ya shafe shekaru yana gwagwarmayar neman aiki karanta BSc political science sana'an da aka komai ya zama dole ne idan mutum ba zai na haka nan ba ba abin da yake akwai bukata na rayuwa so dole mutum zai zo na kar zuciya ya zo ya bushe ya zai kama wani halin da bai kamata ba yanzu a haka ina sana'an ɗinki ne na yi siye da sayarwa na takalma na yi aikin ma na wankin motoci na zo ma na yi tukin motan uber inan da ake yi kiran da zan yi shine kowa da ya tashi duk abin da ka san za ka iya yi mutum ya yi kokari ya je ya kama ya dinga yi amma wai dan dai jiran gwamnati kan a yanzu ni from experience na riga na ga cewa lallai lallai gaskiya hatsari ne mutum ya ce ya gama karatu lallai sai ya tsaya ya samu aiki a wurin gwamnati yan siyasa ma sai su dauki wannan daman in suka fi da kuɗi kaɗan aka ba matashi wanda bai saba ga bai sa ya daɗe yana neman inda dai ka samu aka ɗan bashi kuɗi kaɗan ba abin da mutum ba zai iya yi ba in inda ya matsu a rayuwa haka yake zan ko ciki ko a kasuwan da muke sana'a ai muna gani da dama wanda suke zuwa ko irin hirin da kake yi da su kana ganin cewa wa'annan gaskiya da becoming frustrated masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya yi bayani game da abin da ya sa matasa suke gaza samun aiki a najeriya rashin samun shugabanni da suka fahimci menene tattalin arziki da kuma yaya za a yi su tallafawa wato jama'a da suke cikin kasashensu don su samu aikin yin da ta da arzikin ƙasa da kuma arzikin duniya ita gwamnati an yi ta ne don ta ba da yanayi na yadda za a yi a samu arziki a kafa kamfanoni a rika buga ma'aikata da masana'antu da sauransu saboda jama'a samu a dalilin wannan aikin nata na samo da yanayi shi sa take buɗe ma'aikatunta wurin karɓan haraji wurin tabbatarwa an amfani da ruwa daidai an yi amfani da 'yan sanda da sauransu don su ba da tsaro tsaro don a iya samun damar a zauna a neman arziki to saboda an kafa kasashe kama su najeriya turawan mulkin mallaka ne suka zo suka kafa su sun kafa su don su yi amfani da wannan arzikin su kai kasashen su sai aka rinka kafa gwamnatoci wacce aikin ta ba ta kare yanda eh, tattalin yanayin arzikin kasa yake tattalin arzikin kasa yake don yan kasa ba a'a gwamnati aikin ta ta tabbatar cewa an samu yanayin da za a iya kwasan arzikin kasa a kai wa kasashen da suka yi wannan mulkin mallaka shugabannin mu har sun yarda cewa komai da za a iya amfani da shi a je a kawo shi daga wata kasar to in ku har ba za a rinka yin abubuwan da za a amfani da su a Najeriya a cikin Najeriya to ba za a taba dena rashin aikin yi ko a wurin matasa ko ma wanda suke cikin aikin Dr. Isa Adamu Mavo da ke aiki a asibitin Shifa na karamar hukumar Karo a Abuja ya ce rashin abin yi kan haifar da matsaloli da dama a jikin dan adam musamman idan muka duba bangaren walwalan zukata da kuma sanin me ya kamata a rayuwa da tafiyar da al'amura a rayuwa abin ake kiransa uh, mental health yakan sanya su cikin shayen miyagun kwayoyi akwai kuma har yanzu uh, rashin bacci saboda tunanin irin wannan uh, hangen tunani mai tsawo da kuma damuwa da suke ciki abin da ke kira depression anxiety disorders irin wannan matasa za ga ba sa samun bacci duka gaba daya abin da ke kiransa insomnia akwai kuma abin da ya shafi rashin motsa jiki da dama akwai wanda in suna aiki nan suke dan samun damar motsa jiki su tafiyar da ayyuka a samu ayyuka na jiki suke sukan tafi misali yadda ya kamata to amma rashin hakan yakan kansa daga baya kaga an samu daskarewan jini kaga an samu daskarewan wasu sinadarai a jiki kaga eh, wanda zai kai ga cututtuka su ka su zamanto cewa sun addabi al'umma a sassan jiki da sauransu da su hawan jini saboda rashin irin wayannan al'amura na samun natsuwa. Karfafawa matasan gwiwa su koyi sana'o'i maimakon dogaro kan ayyukan gwamnati zai samar da mafita. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Hawa Umar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. suna a dawo lafiya na ci gaba da bibiyan miyagun ayyuka da rashin tsaro da ake fama da su kan hanyoyin arewacin Najeriya musamman hanyar Abuja zuwa Kaduna inda aka sace ɗalibai a kwanakin baya kana aka biya ma kudan kudaden fansa kafin aka samo su. A makon da ya gabata mun faro wata hila da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya wanda shi ma ya tsallake rijiya da baya a wannan halin da masu satar mutane suka yi awon gaba da ɗaliban. a yau kuma za mu ci gaba da hirar namu to akwai wani abu da na san kuma talaka kan yi don ya ba kan shi kariya shine idan waɗannan motocin haya da su kan bi irin wurare haka da sai su tattara kansu a lokaci ɗaya su samu su haya jami'an tsaro da za su iya ba su kariya don su iya kare su su bi kawun wannan hanya an taɓa yunkurin yin wani abu kamar haka ko dai a an fi dogara dai gwamnati ta kawo jami'an tsaro ta zuba alhali ita kuma har yau ta yi biris da mutane akan wannan batun. Wato babu wannan dama aikin gwamnati ne ta samar da jami'an tsaro da za su kare rayukan al'umma. Idan har mutane za su tara kuɗi su dinga ɗaukar nauyin jami'an tsaro suna raka su kaga sun karbi aikin gwamnati kenan ya nuna kamar babu gwamnatin kenan. Sannan su kuma jami'an tsaro masu nawa ne. da za su shiga gaban waɗannan motocin sannan talakawan nan nawa ma suke biyan kuɗin mota da za su iya biyan jami'an tsaro da haka wata kila tafiyar ma sai dai in ba yiwuwa ma za su yi ba kenan ba ba da zalika kuma su waɗannan 'yan ta'adda sukan samu manya-manyan makamai da ba mamaki idan suka bude wuta akan mutane to waɗannan jami'an tsaron zai yi wahala su iya a lokaci guda in ba dai ina jin wata runduna za a tura ta yi maganin waɗannan ba za a kallafa ba ba za su yi tasowa kamar mutum hamsin akan babura da manyan makamai wa irin wannan yanayi a ce mutane sun ɗauki kamar yan sanda guda biyar suna raka su me za su iya yi waɗannan ɗayan ta'adda tunda shi jami'in tsaro yawanci ba yana yin harbi don ya kashe ba ne yana yin harbi ne don ya samar da tsaro su kuma waɗannan mutane suna yin harbi ne don su kashe don su tsoritar don su kwace dukiyar mutane da haka ita gwamnati ya dace wannan hanyar ta dinga sanya jami'ai a kowane bangare in son samu ne ba maganar ma da ake ya zama duk ƙauyukan nan a saka ofisoshin 'yan sanda waɗanda ba su zirga-zirga kan wannan hanyar ana waɗannan su je da mota in sun gamu da waɗannan su biyu don wata dabara wacce yawanci tsoffin direbobi ko masu tuka mota su bi manyan hanyoyi suke da ita ita ce idan dai har kana tafiya ka yi minti kamar biyar ba ga kowa ya zo ya wuce ba ko kuma wato ya biyo ya taho daga inda kake na ba to ka tsaya ka sani cewa wata kila gaban nan ba lafiya sai lokacin ka ga titi ya yi titi ya yi shiru kuma a lokacin da ya dace akwai jama'a suna tafiya to ka tsaya ka jira wata kila ko fashi ake yi da makami ko kuma irin waɗannan miyagun iri ne suka fito kan hanya suna yin mugun mugun su. To, uh, Nasiru, kai dai ka ga su waɗannan masu satan mutane, kuma ka san 'yan sandan Najeriya. Idan ka auna, kana ganin wannan abin za a kawo ƙarshen shi? Ba ba za a iya kawowa ƙarshen shi, amma sai idan an magance abubuwa kamar guda uku. Na farko ya kamata a tabbatar an samarwa su 'yan tsaron kayan aiki masu inganci da kuma albashi mai kyau kuma kuɗi da za ana samu ana basu na na daɗin aikinsu ya zama suna samu ba tare da sun roƙi wani akan hanya ya su wani tallafi ba shi yasa ana ke zargin ma wasu jami'an da cewa ba mamaki akwai masu haɗa kai ma da waɗannan miyagun mutane idan an je an yi wannan mummunan aiki daga baya a dawo a basu nasu kasan ba za a iya eh, cire wannan zargin da wasu mutane ke yi ba abu na biyu ya dace a tabbatar da cewa su waɗannan jami'an suna nan a wadace a kan wannan titin wato ma'ana eh, tafiya ce duk ta wuce awa biyu da za ka yi tsakanin ba ka ma gudu kenan tsakanin abuja da kaduna ah, za ka wuce waɗannan wajajen a samar da su wadatattu a wannan kan hanyar ya zama ba za ki tafiya ta fiye da kilomita biyu zuwa uku ba ya zama ka gamu da su wannan zai iya kawo tallafi abu na uku su waɗannan masu aikata miyagun irin nan ya dace a tabbatar da cewa ana samu in ba dai ba ban ce lallai sai an kashe su ba amma akwai hanyoyin da ake magana da su ta yadda za a iya magance nan da ya sa suke aikata wannan aikin. bari kuma mu dakata da hira a nan mu kuma ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin shi wakilin mu nasiru adamu yan hikaya da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailo haili da daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida baba makeri yanzu kuma sai labarai a takaice. kaddamar da shirin fara ba da rigakafi ƙananan asibitoci saba'in a birnin moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin sputnik v a yau asabar a cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafan saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafan a cewar rahotannin kafafen yada labarai. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran amurka daga somaliya bisa umarnin shugaba donald trump da ke ci gaba da kokarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi yanzu dole ne gwamnatin trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka a cewar wani alƙalin kotun tarayya alƙalin amurka na gunduma nicholas graufes ya gano cewa wata takardar umarni da makaddashin sakataren ma'aikatar tsaron amurka chad wolf ya fidda a watan yuli ba bisa doka aka fidda ta ba umarnin da ya dakatar da karɓar sabbin takardar neman kariyar daka shirin da ke kare yara baki kada a mai da su su na asali ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabanta takardar daga shekara biyu zuwa daya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiyar aikina da ta taya da gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haile wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.